بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أنا وتن jumada al-ula a jumada da thaniya yana da kwana 21 alif 400 da 46 a duniya kuma sha da shekara ta dubu biyu da da hudu a wannan masallaci na juma'a na da yake unguwar kofar ruwa a layin da yake kallon kasuwar rukunin na nan ta a cikin birnin kanan najeriya za mu ci gaba da karatunmu na littafin sahihul bukhari wanda muna a cikin kitabun tauhid shine littafi na ƙarshe na tasa'in da hudu muna zabi na shi ne karatun na goma cikin kitabun tauhid kuma shi ne babi na za mu tashi babi na goma sha ɗaya kamar da muke ta maimaitawa ta tabu tauhid yana da babuka hamsin da takwas Allah ya ba mu iko mun guda goma saura arba'in da takwas yana da hadisai ɗari biyu da arba'in da biyar har zuwa satin da ya wuce mun yi mun kammala har zuwa hadisai na قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب مقلب القلوب وقول الله تبارك وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم قال حدثنا سعيد بن سليمان عن ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان أكثر, ما أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب imam al-bukhari Allah ya tsanta rahama wannan babi na goma sha ɗaya ya kulla shi ne da maganar sifa ta ubangiji subhanahu wata'ala da ya yi sanya wa kansa sifa cewa shi ne ke juya zukata abin da yake rufi da juya zukata shi ne duk ra'ayin da ka zuciya ta ƙudurce a rai to Allah ne ya kaɗa ta ita wannan ra'ayi to kaɗa zukata aiki ne na Allah kuma sifarsa ce ne kaɗa zukata don haka ya halatta ta wa Allah kirari da wannan dan shi kaɗai yake ba wanda yake shi yasa ubangiji maɗaukakin sarki a cikin suratul al'an yake cewa wa aqsamu billahi jahada imani la in ja'atkum ayatun la yu'minun biha قل إنما الآيات inda Allah kuma yushirukum annaha idza ja'at la yu'minuna wa tuqallibu afidatahum wa ولو أننا ولو ولو ولو أننا نزلنا الملائكة نزلنا إليهم الملائكة وعشرنا عليهم كل شيء قولا ما كانوا يؤمنوا إلا أن يشاء الله لكن أكثرهم يجهلون فالله يكتوى ونقلب أفئدتهم ومون يمكن جدو يذكر ai ta suka ce sun rantse da Allah iya kokarin su iya iyawarsu akan cewa in dai aka sauka musu da in dai manzo Allah yi aiko musu da mu'jiza abinda ba a saba yi shi ko manzo Allah ya yi musu shi suka gani shi karara to za su yarda aka suka ce ne nu'minaka hatta tasjura lana min al-ardi yabwa sai ka sa ka ta tsaje ruwa ya fito au au au sai ta fara abin da za su sai manzo Allah sai aka ce da manzo Allah inna al ayatu inda Allah ka ce ai Allah ne ne ya saukar mu'jizozi ya ga dama ko saukar ma bai saukar sai manzo Allah ya ce ya ce wa annaha idza ja'at la sai ku sani cewa da aya ta zo ma ba za su yarda ba saboda Allah ne yake sa zuciya ta yi kuma Allah ya rubuta su za su yarda mu ne muke juya bukatar su wa absarahum muke juya hankulan su كما لم يؤمنوا بها أول مرة كما ينت تفرقوا في إيمان بألا بالقدر ذات إيمان ويزمع وأن تكدر بالقدر ذات إيمان الذي ودي هنا سن ينزل كدام إيمان أشياء لأنك نقول سوف الله أقيمه من جوية ذات أي مصرفها تقليبه وتقليب الشيء شيء تغييره من حال إلى حال فبين الرابع الأصبحاني الذي يسلمنا هما يبقى في مفردات ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمن بها أول مرة <coughs> ونظرهم في طغيانهم يامرون قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا سعيد ابن سليمان شيني الواسطي الضبي أبو عثمان البزار ثقاني يا رب قريب من رب قال عن علي بن المبارك شيني الإمام عبد الله بن المبارك الحنظلي المروزي أبو عبد الرحمن الخراساني عليه رحمة الله يا رب شكاية الإنسان من شايف ترجمة أبو موسى بن عقبة موسى بن عقبة بن أبي أياش قرشي الأسدي مولى آل الزبير عليه رحمة الله ثقة لفقيه إمام في المغازي على المعتمد في حال موسى بن عقبة مثل تاريخي idan aka yawanci tarihi da yaƙi yaƙe da aka yi lokacin sama za ka ga yana da littafi na magani sai zai rubuta magani musa da hukuma ya rasu shekara ta ɗari da arba'in da ɗaya musa da hukuma an salim salim kan abdullahi ɗan umar ne allah ya kare da mai salim ibn abdullahi ibn umar al'adawi al-qurashi al-qurashi al radiyallahu anhu wa rahima ya ɗaya daga cikin mafiya na gantar ƴaƴan Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Umar ya fi kansa fiye da kowa a cikin ƴaƴansa da kansa ma yace ka san me yasa na sa maka Salim na sa maka takwara ne wa Salim Mulazi Huzaifa wanda sahabi ne mai nagarta da daraja da kima da mutunci har ma ana zargin Abdullahi dan Umar kamar ya fi son a cikin ƴaƴansa shine sai ya rumuna fi Salim wa aluhu فجلسة بين العين والآفة suna zargi na tsawai ina na fiye son tsari ni ma ina zargi to fatar da ke tsakanin ido da hanci ai kubutacciya ce ita ce tsari ma haka yake a wuri na yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da yawa manzon Allah sallallahu alaihi sallama idan zai rantsuwa yana cewa la wa muqallibis wallahi ba za ka yi to amma ya ce wallahi ce ba za ta yi ba na rantse da ubangijin da cikin sifofinsa akwai ko cikin sunayensa akwai mai canja wa bukata ra'ayi la wa muƙallibi shi yasa aka yi wa babu cikin kisira don ya zama rantsuwa ne ai wa uqsimu bil bi muqallidi suna rantsuwa da ubangijin da shine yake juya bukata wannan tabbatar da cewa ubangiji a cikin sa akwai a muƙallibin muƙallibin kuma wannan ya tabbata a cikin hadisai da yawa wannan hadisin ya kawo shi a wasu wuraren kamar a cikin kitabul qadar babu babu eh, babu da yake magana akan cewa ubangiji yana حمل مثل ما بدهم خب التي واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه خلي فالله يكن سا شانكي تكانو مثل ما تكانو مثل ما ريا بين المرء وقلبه وانه اليه تخشى <coughs> وتقول فتنه لا تصيبن الذين واعلموا أن الله شديد العقاب sannan ya kawo wannan hadisin a cikin kitabul aiman wal nuzur babin da yake magana akan irin samfurin rantsuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga ciki yakan ce la wa sallima kullu amma muslim bai rawaito wannan hadisin ba sai Abu Dawud ya rawaito shi قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب inna الله inna lillahi mi'ata اسم illa wahidatan ko kuma illa wahidan babun da yake magana akan cewa ubangiji madaukakin sarki yana da sunaye a cikin sunayensa akwai wasu sunaye guda ɗari ba ɗaya illa wahidan تنفقون إلا واحدة أو تنفق إلا واحدة أو تنفقون إلا واحدة ليون عديث يشينتي قال قال ابن عباس ذو الجلال أي العظمة البر أي اللطيف Allah yana da sunaye da yawa domin ba wanda zai iyakance adadin sunayen Allah sun fi dubu wane ɗari kuma Allah ya sanar da mu wasu a cikin Qur'ani wasu kai tsaye Allah ya rika haukar suna da su irin su Allahu Ar-Rahman wasu kuma Allah ya sanar da mu shi ta hanyar ayyukansa muka gane cewa to a da Allah yake kaza to Allah ne kaza ne ke kaga an samu suna ta hanyar aiki ko akan samu mutum suna ta hanyar aiki wata ran hatim shekara ta dubu biyu da nawa ne ma shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya na tafi na tafi saudiya duk da an haifi mazin yana ɗan jariri wancan mai jar riga shi kuma hatim bai fara na daga to hatim ya sanna amma ya manta sura ta sai aka kawo masa na sai ya gani sai aka tambaye shi aka ce hatim waye wani ce ne mai hula ne ya sa kaya <laughs> kaga ya ba suna daga abin da ya gani a wajen da ya ga hular da ta ta habbo shi kuma na sa babbar riga aka ce ka hakin ka san wannan cewa yake mai hula ne ya sa kaya to hatta yara ma suna iya ba da suna daga fitarar da Allah ya ba su to shi ubangiji in ya zuba mana zance akan kankin kansa to ya ba mu hankali a cikin hankalin sai mu ga abin Allah yake nufi shi ne kaza duk da cewa ba a ijtihadi wajen samawa wa Allah suna ba kowace ba kowace hikayar aiki ce take halatta maka ka tsago wa Allah suna daga wannan ba saboda akwai wasu maganganu da malaman tauhidi suke faɗa to akwai wani hadisi da ya zo a cikin sunan limaja wanda yana da wanda ya ce Allah yana da sunaye ɗari ba ɗaya الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الرازق هر إذوا دي مالك الملك هر إذوا كاشي دي الصبور أن أنت نوغو وين da yawa daga cikin sun tabbata cewa sunayen Allah ne a wa'in su dalilan na ayoyin Qur'ani ko hadisi amma a ciki akwai waɗanda babu dalilin yankacce a kan cewa sunayen Allah irin su albaki amma tabbatar da Allah wanzuwa wannan Allah ya tabbatar da kansa wanzuwa yake cewa kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika kaga bin nafs ya tabbatar da wanzuwa amma a ce Allah ya kira kansa suna alzaki kuma za su ya kira shi da suna alzaki malaman yi suka ce a to ka kira a cikin wannan lafazin hadisin akwai sunan da yake akwai nakara a sannan bayan nan irin su ar-rashid kaga shi ma akwai magantaru da malaman tauhidi suka yi akan cewa rashid ba zai zama cikin sunayen Allah sannan astattaru da bi alawazin alfa'al amma ya tabbata astati inna Allah hayyu satir ba shi satir saboda duk suna da suka zo a irin wannan alawazin fa'il suka zo al-kabir al-basir al-alim ko al-latif da haka shi ma astatir inna Allah hayyu satir to shi yasa sai aka ce wannan hadisin abin da yake nufi inna lillahi mi'atan wata tis'ina isman Hakika a cikin Allah yana da waɗansu sunaye casa'in da tara wannan shi ne fassara ne kaka ce sunayen Allah guda casa'in da tara ne bambanci tsakanin maganganun biyu Allah yana da sunaye casa'in da tara da kuma ce sunayen Allah casa'in da tara ne akwai bambanci ko kuma a'a da duk ɗaya ne akwai bambanci ne bambanci in na ce Allah yana da sunaye casa'in da tara me yake nufi kenan na tabbatar masa da 99 amma ina nuna iyakacin su kenan me za a fi akwai wa'ansu dalili kuma muna dalili na nassin hadisi maza Allah ce ranar alkiyama zai je gaban al'arshi yayi sujada sai a yi masa buɗi a buɗa masa a cikin babi na yi wa Allah kirari a irin buɗawar da ba a taɓa yi masa ba ma'ana ce ba Allah ya fasa kirari da wasu sunayen da shi ma bai taɓa sanin su sai a lokacin to kaga kenan in ka lissafo yadda muka sani a yanzu ma za ka sun haura tasa'in da domin akwai sunayen da <coughs> ake shigar da su wanda ba sa cikin nan akwai wanda kuma suna ciki kuma ba a shigar da su akwai kowanda suke kankan ba su ƙara irin su huwa su mallahuwa sai wai Allah wa sunan fahuwa aka ga wannan wanda yake ma kokarin ya raba Allah da kamancece ne ai ya kamata yi nazarin cewa huwa dinnan musnad ne lil hikayati an ism da aka ce huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu waqa'a mawqi'al ibtida'i wa muradu bihi azzatul ilahiyya wanda kuma to da sai a ce na hannu shi ma ce sunan Allah ne? tunda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ahum yaqsimuna rahmat rabbi sai sai me nahnu qasamna mu ne da Allah mu su Allah mu ne muka musu muka rarraba musu abincin da suke ci a duniya mu muka musu shi to shi yasa sunayen Allah ko dai ya sa wa kansa sammaita bihi nafsak kamar da kita ne Allah dan mas'ud inda Ahmad wa ghairihi aw anzalta fi kitabi ka gani mun gani a ciki aw allamtahu adam min khalqi kamar annabawa ke to akwai sunan da ma to amma akwai guda a cikin sunayen Allah akwai guda 99 da Allah ya sanar da mu cikin dindin sunayen da Allah ya sanar mana akwai guda tara ba a ware ka yi ishtihadi a cikin sunan Allah man ahsaha wanda duk ya kiyaye waɗannan sunayen ma ma'ana ahsaha ai hafizaha kamar da Allah sallallahu alaihi wasallam kullu wa kullu shay'in ahsaynahu ai hafiznahu fi imamin mubin to man ahsaha wanda duk ya kiyaye sunayen Allah nan guda ɗari ba ɗaya abin da kin da kiyayewa na ɗaya ya san su na biyu ya yarda da su na uku kuma ya bauta wa Allah bisa hasken ma'anarsu misali ka san Allah satir ne lulluɓa mutum ne ya sutura tashi kuma ka san Allah hayyun ne yana da kunya sai wani abu ya taso maka sai ka fuskanci ubangiji sai ka ga kamar anya kuwa abin nan ka roƙi Allah shi kakka je ka roƙe shi ya baka jiya ya tsara maka to an shi Allah yana jin kunyar ka daga hannunka ka roƙe shi a matsayinsa na Allah ya ce ya baka yana jin kunyar. ka kawai sai ka tuno ah ai inna Allah halilu Allah bai jin kunya ne ka ah to ai ku an zo wurin shi kenan bari roƙe shi kawai ka tafka wata aika aika kawai sai ka tuna cewa ai za ka iya tuba sai kake ganin to kakka tuba kuma a tuza ta kai a ah, ai inna Allah tasirun Allah da fitar ta bayin ta ne yuhibbul haya'a was satr yana son kawai abin da za a yi ma kawai bari roƙi Allah zai fita ka ga kenan ka san sunan ka kiyaye shi ko ka bauta wa Allah da ne ko kuma yuhibbul haya'a a satr yana son kunya da kuma suturta sai wani izo ya ce Allah ina son ganin ya ware waje da kai sai to Allah ya fa mun sai yake so kai yaro na ne zan biya kuɗin makaranta kowa yana kallon ina da shi to idan na yi jinkiri ko na rasa tsaraifi na zai bayyana to kuma na buga sai nake kamar Allah ya yassare maka to kar kana da shi ka sai mun ba za ka ba shi in Allah ya yassare maka din Allah yuhibbul haya'a yana son kunya kawai saboda yardarka da cewa Allah mai kunya ne yana son kunya kawai sai kai ba. kaga ka bauta wa Allah bisa hasken wannan sunan sannan Allah wahabu ne mai bayarwa ne sakha mai kyauta ne baya abin da yake wajensa baya karewa komai girman abu da ka tare sai ka tsara kowa kan an gane ka yarda cewa Allah mai warkarwa ne kuma shi kadai ne yake iya warkar da abin da ba a iya warkar da shi Allahumma rabban nas izhib al ba'd washfi anta shafi Allah kai ne mai warkarwa sanda kake faɗa haka ma sannan ka ƙara jin kwanciyar hankali da mutuwa. wai a mutum ma wanda yake tauyayye yake sa ka nutsuwa balle ubangijin mutane yau idan aka ce abu kaza ya samu sai a ce a je a ga dattawa ne in je aka je wani na an gama to ina kuma ga ubangijin da wani wanda shine abbarun nafi'u shi shine yake halittar cuta kuma da izininsa cuta take zama cuta ta cutar in ya ga dama cutar sai ta zama magani ko idan ba zu kwakwalwa ta ta ha'ince ni ba kamar na taɓa jin inda aka faɗi wata cuta sai da dafa muciji take warkewa ko kuma akwai maganin da dafa muciji ake haɗa shi kuma shi kuma ya zo ya magani shi kuma dafin muciji yana iya kashe mutane ba Allah ba waye zai wannan shi kaɗai yake yin wannan subhanahu wa ta'ala to shine ma'anar man hafizaha idan za ka aikata laifi idan wanda ake magana wanda sai an yi magana to sai ka gane cewa idan wane da wane su ji ba Allah yana ji ku dai duba a karatun satin da ya wuce wata ta zo ta kawo kuka wajen mazalfana na aisha sai ta kasa kunninta ta ji wata magana ba ta ji wata ba amma Allah yana kan saman al'arshinsa na saman saman bakwai kan al'arshin sa amma sai gashi ce kan sami Allahu qawla allati tujadilu shi yasa munafikai an tsoratar da su yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim a tsorata suke saboda sun san da sun yi magana da an jihar suka ce da maza a sa wannan kunne ne da shi an yi magana da Allah ce wa minhum alladhina yu'dhuna nabiyya wa yaquluna huwa udhun كنين الشيء والأذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمن ورحمة للذين آمنوا والذين يؤمنون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين وشين معنى من حسبها إن لله تسعة وتسعين اسما ألا أتشنسونا أنت أخيوت بذاتك إن ذكرت ya tura ina suke suna cikin sunayen Allah da aka ba mu labari don haka ba wani nayarwa a cikin su a cikin tis'atin tis'atan wa tis'ina isman din nan a cikin tis'in da tara nan kuma akwai wani a cikin su sunansa al-a'zam ismullahi al Shi ne sunan Allah wanda ya girma wasu sun ce shine zul jalali wa kira. wasu sun ce ya hayyu ya qayyum wasu sun ce shi ne Allah to ka haɗe su gaba ɗaya ka rinka roƙon Allah da su amma dai kusan maganganun su sun kusa su haɗu akan shi ne ya hayi ya qayyum wasu kuma suka ce kai Allah yana halittar girman ne a sunan da zai amsa maka in ka taho kawai kai dai ka san Allah zuciyarka ta cika da girman Allah to a lokacin nan in Allah ya ga dama sai ya saukar da ijabar a cikin sunayen da za ka kira shi da shi din kaga ku kai ai ruwan da ka shine ruwa ko wanda kai kai aka amsa maka da shi kai shi ne a azama wani tun da ne bai zo ya ce ka wannan lalle shi ne a azama to amma kuma an ka dora cewa abin da malamai din suka faɗa sai ga akwai abin duba fa gaskiya inna lillahi tis'atan wa tis'ina asma a cikin sunayen Allah akwai sunaye 99 قال قال ابن عباس عبد الله بن عباس الله يقار يدعى قريش يكي سيوا عبد الله بن عباس الله يقار يدعى قريش ينا سيوا ذو الجلال أي العظمة العظمة سنة الله ذو الجلال وان يكي سوى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك zul jalali wa ikram to wannan zul jalali da ya zo a cikin suratul rahman to to to suna ne na Allah kuma abin da yake nufi shine ubangiji ma'abocin girma ne zul jalali kuma dama gade ne a cikin alkur'ani shi kaɗai ne a nan yanzu to jalal ɗin abin da yake nufi shine al'azama shine girma ke Allah ya ce duk abin da yake kan duniyan nan tufanin sai ya ƙare kakaf kullu man alal waje duk wani mutum da yake da rai a ban ƙasa sai ya mutu abin da zai wanzu shine wajhura dika, fuskar ubangijinka abin da ake nufi kuma shine ubangijinka zul jalali ma'abocin girma kai ka san ubangiji ko da baka gan shi da kwayan idan ka ka san babba ne ubangiji kuma duk wani abu da Allah ke na girma yake yi halittarsa shi kaɗai ne yake yin kiranta. kyautarsa shi kaɗai ne yake yin kiranta. karamcinsa shi kaɗai ne yake yin kiranta. in ya tashi azaba ma sa shi kaɗai yake yin komai nasa nasa ne shi kaɗai ka ai girma ya gama dole jalali aizul azamati sannan da kibriya alkibirya shine isa da jiji da wallahi duk wanda ba Allah ba in ya nuna isa sai sai sai ka ga sai ka ga sa ko me shi wataƙila akwai wani a can a wani waje na duniya wanda ya dama shi ya shanye ko karuna ai ba shi ya kowa kuɗi a duniya ba cikin dai wanda qur'ani ya gaya mana dai ya gaya mana yana da kuɗi da yawa wa atayna min al-kunuz ma inna wa mafatihahu la tanqu bi usba amma da Allah ya halaka da shi tayi awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min al qurun man huwa ashaddu min quwwatan wa akthara wa aktharu jam'a من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا على أنه مقول mun halakar da wanda suka fi shi ƙarfi tunda kuɗin ne ya sa yake da ƙarfi ko wa aksara jama'a kuma ya fi shi tara kuɗin ma ala tafsirin kuma suna ga wa aksara jama'a wanda ya fi shi tara jama'a da mutane to ai da kuɗin ake tara jama'a to zul jalali ke ma'abocin isa da jiji da kai yasa zai zo qur'ani ya gaya maka abin da yayi kana da musulmi ka ji fa inda Allah subhanahu wataala yake faɗa kullu man alaiha fan wa wajen wajhu rabbika dhul jalali wal ikram bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban yas'aluhu man fis samawati wal ard كل يوم هو في شعر فبأي آلاء ربكما تكذبان هكذا يقول سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواب من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء rabbikuma tukazziban ka faɗi yadda Allah yake faɗa yake watsa kansa shi duk abin da yake duniya zai mutu ubangiji ne kaɗai zai wani sai ce to yanzu ya ku mutane da aljanu a cikin ni'imomin da ubangiji ya yi muku ni'imar rayuwa ni'imar hankali ni'imar zama a kan duniya ni'imar tashin sama ni'imar rayuwa a ƙarƙashin ƙasa ni'imar 'ya'ya da haihuwa ni'imar in an kawo muku farmaki ku iya kwatar kanku ni'imar ni'imar ni'imar ni'imar bacci ni'imar hutu to wai wacce za ku zaɓa a ciki ku karyata ta ku ce Allah ba shi ya muku ba ko ku ce bai muku ba akwai wata za ku karyata wala bi shay'in min ni'mati rabbina nukazzibu wa lakal hamd ko wala bi shay'in min na'amika rabbana nukazzibu ya ubangiji ba wata ni'imar ka da muke karyatawa walakal hamdu muna yabanka muna jinjina maka yas'aluhu min fis samawati wal ard duk faroko in za a yi na sama mala'iku shi suke roƙo na ƙasa shi suke roƙo na ƙarƙashin ƙasa ma shi suke roƙo kifaye in za su fito kiwo Allah suke roƙo ya ba su tsuntsaye in za su tashi sama Allah suke roƙo ya ba su zaki da damusa da kura da giwa da sauran dabbobin daji duka in za su fito Allah suke roƙo ya ba ciwon cikin barewa wa za ya ba ta kanwa Allah da ya yi barewa shi za ya ba ta kanwa in barewa tana da lafiya yake ba ta lafiya kai ma kuma ku duba ku gani kowa sa daban kuma kowa Allah yake insa wannan kira shi da Allah wannan kira shi da Ar-Rahman wannan kira shi da Ar-Rahim wannan kira shi da Al-Wahhab yace yas'aluhu man fis samawati wal ard duk abin duk kowa a sama da ƙasa shi kadai yake roƙa a gaida Allah shi ko ba wani lokaci da ya ware na ofis ya ce zai aiki ofis a lokaci kaza kulla yawmin huwa fi shi koyaushe a cikin bayarwa yake a cikin halitta yake akwai lokacin da kaga an shekara ba a haihu ba a ce wannan shekara an samu an tsayar da haihuwa saboda akwai wa'yansu 'yan gyare-gyare da za a yi kun taɓa jin an yasa ko kuma a ce shi kenan a ɗan tsayar da rayuwar nan a ɗan huta duk numfashin da ka jafa Allah ne yake sai Allah ya ga dama ya kaddara ya maka kullu yawmin huwa fi sha'an yas'aluhu min fis samawati kullu yawmin huwa har kibriya an ubangiji kenan kai ta kamsa da bi ayi ala'i rabbikum tukazziban sanafru lakum ayyuha to da muke gaya muku wannan tsorata to ba mu kuke sabawa ba za mu ware lokaci ba abin da za mu sai kama ku kawai wallahi wannan ayar da ba akan mutum da aljanta sauka ba da akan wata halittar ce ya ishe ka kawai ka mutu saboda tsoro yau a to a ce maka a yau gwamnati ta ce wane ku 'yan sanda ku aje komai eh, civil defense da sss dss da sojoji da custom da immigration a aje komai a je a nemo wani ko kuma ga wani nan zai zo a yi masa hukunci kar a yi komai ku zauna ba ku da komai zai masa hukunci kar kasar an shiga garabi ko to Allah da ya ce sa na furuhu ma ma'ana na furuhu saboda a yaren ka kai kana ga in ana wancan aikin ana wancan aikin kamar ba za a mai da hankali a kan wani abu daban ba ko yanzu aka maka magana da yaren da za ka iya ganewa don ka gane cewa fara idan ana cikin fara ba a komai to ana mai da hankali a yi abu ko dama shi Allah komai nasa haka yake da ƙwarewa to sanakurhu lakum za mu tsaya ba wani abu da za mu yi muku hisabi ayyuha saqalan ya ku mutane da aljanna abi ayya la yarabbikum ma tusabbiba sannan Allah ya aiko da kalubale sai ya ba sharar jinni wa ya ku taron mutane da aljanu da mutane an fara faɗin jinnu ɗin ne don kai mutum kana ganin ai baka da ƙudurar da aljani yake da ita to aka fara da aljani in sun isa su ce wani abu kan ma ka zata cewa wai an fara da ƙasa ya masharar jinni wal ins in tun an tanfudu na fara sanawa wal ardh in taƙa maka kana jin ka isa to in za ku iya fita inda ba sama ba ƙasa ba famfudu to ku fita inda ba sama ba ƙasa ba akwai wani waje ne da ba sama ba ƙasa ba yanzu kana cikin stadium duk inda kace dai a cikin stadium kace amma za ka iya saka ta underground ka fice karkashin stadium ko ka tashi ta sama ka fice ko to yanzu ita duniyar nan indo din nan na duniya akwai wanda ya isa ya tafi wani waje ne wanda ba cikin ta ba to famfo ku fita in kun isa kaga wannan ya in kenan isar kenan amma wallahi in kai dan adam ne kai wannan sai an sami tanka maka ba haka bane yanzu ta amerika nan duk da suke kaza ba ana iya tarka musu ba kuma a cikin nasara amma allah tun da yi wannan kalubalen har yanzu ba a samu wani mara kunya da ya ce gani ba na ce la kan fuzo mu illa bi ce ya ne ba ku isa ba kan da mu muka muka kai ku inda za mu kai ku duk da masu ija suna so su ce ai ai ana nufin da su duniyar wata din nan su ma ai sultan din shine rocket din da ake hawa wai kamar ana nuna za a zo a ma dai haka ne dai to mu dai ga tafsirin mu na asali shi muke fara tabbatarwa fa idan shaqqat as-sama'u to ranar alkiyama in sama ta tsage a kanar wardatan ta zama jajawur yadda ka san fure taddihan wato ta yi zafi wasu ka ce kaman diddigar mai fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban to fa yawma idhin la yus'al an dhanbihi a lokacin kan ma ka ce wai za ka tambaye mutum da wa'al kawai wanda ya laifi zai ga ta kanta ne يعرف المجرمون بسيماهم amma da ka ga masu laifi za ka jairai za ka gane su da kamar su sai da ba an ba mala'iku cewa duk wanda kuka ganshi ne kala kaza ku fa yu'khadhu duk wani mujirmi za a kama shi bin tawasu wal akatam ba wai cin kugun su za a a za a kama kan ne ai sama da shi ko kuma a tafki diga-digar nasa ai sama da shi idan kan sha takaici da bakin ciki da wahala da tashin hankali Allah ولمن خاب مقام ربه جنتا فما والتي يدسو ربه الجنة أكاد الكتب من نشيب الجنة يا مسيح ودال بيني ما أقول ذواتا أفنى فيهما عينان تجري فيهما من كل فاكهة الزوجة فيهما آه، من كل فاكهة الزوجة سمعني آه، بهن قاتلات الأرض لم يكن إن قبلهم ولا جاء <clears throat> متكئين على فرش بطائنا من استبرق وجنى الجنتين جنتين فبأي آلاء ربكما تكذبان آه كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما هل جزاء الإحسان إلا الإحسان والتوتون النفر قلت فيكما ومن دونهما جنتان مدهامتان فيهما عينان نضاقتان فيهما فاكهة ونخل ورمان فيهما فيهن خيرات الإحسان كو آه حور مقصورات في الخيام لم يطمثن إنس قبلهم ولا داع متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام قال عن ساكن تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام <coughs> وانت ذو الجلال وانكم ذي الجلال والإكرام هل الشاهد دي ذو الجلال الله شنو ما أبو جن جرما دجن da isa da iyawa Allah ne kaɗai zai yi haka kuma in yi haka ya yi daidai wanda duk ba ba shi ba ba Allah ba idan ya yi ko bai daidai ba to za ga duk wanda yake da haka ya fi ƙarfin kowa ya fi ƙarfin komai sai ga komai sai yadda ya ga dama da mutane Ba ma shi kuma wani ikram a hakan kuma sai ya dinga kyauta in ka kula za ka ga yawanci masu mulki suna kyauta ne don su ɗan karfafa wani abu na su saboda su ƙara janyo mutane zuwa gare su don su ƙara ƙarfi to shi ya kai shi ne ƙarfin ma shi ya yi ƙarfin ya yi komai to amma kuma ga ikram ya ba wannan ya ba wannan da ka ce ya Allah zai ce me kake so sai baka in ka ce Allah ni ne jiya na zo ka bani yanzu ma Allah na da ka ƙara mun ce irin ku nake sai baka ya ƙara in ka ƙi roƙonsa kuma ga ka kana da abin da kake na sai ya kishi ya kai la tas'alanna bunayya adama la tas'alanna bunayya adama hajatan wasal alladhi abwabahu abwabuhu la tuhdahu Allah yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adama hina yas'alu yaghdabu haka tambayi mutum ka ce maka abu ka tambayi wanda baya rufe kofarsa Allah fushi yake da kai in baka roƙe shi ba amma dan adam shi ko kana roƙon sa ma ransa yana baci ba haka bane Allah mun roƙe ka ka ba mu Allahumma zidna wa la tanqusna wa'tina wa la tahrimna واهدنا ويسر هدانا لنا قال الإمام رحمه الله تعالى والبر البر كمشيني أهل لطيف ميكركي me ake nufi da mai kirki shine wanda yadda kake tunanin sa haka za shi yanzu idan ka ɗauka wani lahil masalul a'ala idan ka zo airport sai ka taho da kayanka an ce kilo arba'in ne daidai to ashe kai da ka kilo arba'in din nan sun salatif da komai da aka naɗa kayan da waye da kwali sai suka ƙara kilo biyu akwai mutumin da kana hanko shi ka ce wannan da na zo in dai neman magiya zai bar ni in wuce kana zuwa sai dora kayan ya kalle ka sai aka ga sun kai kilo arba'in da biyu ya kalle ka ya kalli kayan kai ma ka kalle shi ka kalli kayan wai ya san ka gani kuma ka san ya san ka gani kai kuma ka nuna masa ka gan ka san ya gani kuma ka san ya san ka gani kawai sai kawai da kai sai ba ka tafi da komai in ka tafi me za ka ce wannan mutumin idan ya zo ya ce kayan kayanka sun haura da kilo biyu ka cire su ka je ka rage kilo biyu ko kuma ka je ka yanki rasiti ka je ka biya kuɗin kilo biyu Ka da Allah ni ɗalibin ilimi kuma da yake akwai littattafai a ciki ko na fi wa mahaifiyata kaza ko mahaifiya ko iyalai na ko waye kana faɗa haka ai kana faɗa ne dan ya ji ya tausaya maka sai ce to ba ku sai buga maka ya wuce me sunanka mai kirki amma ka ce masa kawai kana ɗora yana kana tsora yana ganin ya kai abu da ya ce ɗauki kayan kakkai mun magiya an ka magiya ran ka bi ɓacin matsafatai daga wajen wani kasan yadda za ka yi me sunansa ba shi da kirki eh ba shi da kirki kabarar tafsi din ne ka taho kana cin tafiya sai yi tsaye da kai ina ya baka daura bel ba ce kash bismillahir rahmanir rahim sai ka daura sai ce da Allah a kiyaye gaba a dinga daura saboda dari in ka je sai ka ce na gaba da ni road safety ne kirki to mun dai san ne kirki ko to Allah ya fi kowa kirki ka saba masa kuma ka roƙe shi ya baka shi kawai roƙon yake so in baka tuba ba ma saɓon yana nan kuma zai iya maka azaba a lahira in kuma ka ce ya ƙyale ka sai ya ƙyale shi ke nan ka shi haka Allah ya za ku fahimci Ubangiji to shi ne ma'ana albar shi sa ‘yan aljanna idan suka shiga aljanna kowa in aka ba shi gidansa na aljanna da komai na aljanna to kowa ya cika da mamaki da girman ubangiji don aka fito aka haɗu wane haɗu da wane yana da sai ce a wuya aka yi ne aka yi mana haka a aljanna ya aka yi ne ce to Allah ya aka yi ne wai dama za a yi haka irin wannan alherin haka wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasa'al sai su dinga tambayar to la ki mu je inna kunna qablu fi ahlina mushfiqina famanna Allahu alaina wa qana azabus sum inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur rahim innahu huwal barrur rahim lalle Allah mai kirki ya baka ya tsara maka ya kuma tsara maka wata ran za ka zo ka ce Allah ina roƙonka Bashi shi ake nina ya ubangiji miliyan goma ce Allah in ka ba mu miliyan goma nan wallahi ya ubangiji ba za su fashin bauta maka ba sai baka miliyan goma sai shaidan ya zai sa maka kasala in ya gara ma sai ma baka ɗari saboda kirkin ubangiji kai ne zaka ɗau hanyar saɓa masa ba zai sauko da mala'ika ya gaura maka mari hatan Allah ya ga dama ai zai iya turo ko iska sai ta shiga ta faɗe maka ido ko in zaka tafi kai accident akan hanya aji zai iya ko ko kawai Allah ya saki ya saki wata kudurarsa akan wata aljanu kawai su zo ta cikin ka ko tsorata ka ko wani abu zo ya faru ka izuwa taɓa amma sai ya ƙyaɗe ka saboda ita kawai tana so makasan baya so kana ma tuno shi kana manta kana tuno shi har ka je kai saɓan haka kuma wai so kake kar a danka to akwai masu sa ido a wurin Allah ya gada duk sai ya raba musu aiki <laughs> sai su tafi su baka waje kawai ka je kai saban ka je kai saban ka shi kuma Allah yana san ka saboda wani abu da me yiwa a hakan kana da gaskiya baka da ƙarya me yiwa a hakan kana da biyayya ga iyayenka me yiwa a hakan kana da tausayi me yiwa a sanda za ka tafi saban ba. ka zo yan yara almajirai ba ta kami a cikin su zuciyarka ta yi kuna ka ji cewa ba a yi musu abin da ya kamata ba iyayen su da za su yi musu haka wani irin zalunci ne wannan ka zo wani abu ka ji tausayi wannan tausayi kawai shi Allah ya ji daɗin wannan abu sai hana yan sa idan ma ka ganka sai ka je ka yi laifin ka gama lafiya lau kuma ba laifin ba ya da ɗoyi balle ka taho a ce kai ya ji ɗoyin laifi kaza mu ba shi da wata ƙararrawa balle da ka taho a ji ƙarar laifin kawai shi kaɗai ya ga dama ya maka saboda yana yana sanya da ta rana tsaka sai je sai kai da kanka ba tare da kowa ya gani sai ka abin nan da ka sai ka tuba ga Allah sai Allah ya karɓi tuban ka sai ya ƙara maka daraja ma a cikin waliyansa ba wanda ma ya gani balle ya ce wannan kaga ai innahu huwal barrur rahim ko ba ka bane ba shi yasa idan ka ga masana Allah suna addu'a wallahi sai ka ce kai wai me kake yi ne ya suna abin da kake yi wani da ya ji an ambata Allah yana sai yake canjawa wani in ya shiga gana da Allah yana addu'a mantawa yake da duk abin da yake kusa da shi musamman in ka je arfa a lokacin za ka ƙara sallama wa ubangiji za ka cewa lallai Allah yana da wallahi malam wani in ka ga ya fuskanci ubangiji yana da hawaye kai kanka ka san cewa gana wanda yake a cikin tsanata ne da nutsuwa kuma magana yake da ubangiji ko ubangiji yana jinsa kuma Allah ya baka abin da kake bukata shi yasa innahu huwal barru albarru shine Allah, latif min tausasa wa kirki قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان شين الحسن ابن نافع قال حدثنا قال أخبرنا شعيب شين ابن أبي حمزة وكاتب عندك أبو اليمان بخاري أبو اليمان to kawai isnadin da akan zuhuri zai tsari dan daga abul yaman sai shu'aib shu'aib ko muku taɓa zuwa ba ala haddathana abul yaman ala akhbarana shu'aib sai kaga an ce an zuhuri to amma nan ya saba ya salafa jadda sai zama an abin zinad an gane Allah zakawan abu dinar Allah ya kansa da rahama al-qurashi da aka da shi shu'aib ibn abi hamza al-bahrani abu yaman al-hakam ibn nasi al-bahrani da kuma shi shu'aib ibn abi hamza al-qurashi al-amawi isnadin da ya kan makani an abi dinar shine abdullahi ibn makawan al-makki an al-a'raj shi kuma abdurrahman ibn ibn hurmus kenan Allah ya kansa da rahama shi ma al-makki عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة إلى معنى من أحصاها أي من حفظها وعمل بمقتضاها وتسين ذا شوي ذاك تقول اسكو يسيك أبوك حدث أسماء الله وسنعه جيتي من ذاك شكاء الجنة والله يسيك أصرنا على سكاء أي سيدة معنى باوي كو كراتي أسو أموتا كو كراتي أسو أجينا كو أو يارين أولي أكفي من أفوفا بلا شيء كي yana da kyau ka kiyaye ka zama koyo shi na da amma ka san su ka san ma'anonin su domin da su ne yawanci ayoyi suke karewa wallahu bima ta'maluna basir alim hakim aziz hakim qawiy shadid al'iqab iqab da sauransu قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب السؤال بأسماء الله الحسنى بأسماء الله تعالى والاستعاذة به babin da yake magana a kan cewa in za ka yi addu'a ko za ka yi roƙo za ka roƙa ne da sunayen Allah maɗaukakin sarki kuma in za ka nemi a Allah da sunayen Allah ke, ba a yi ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ba a yi da mala'iku da manzo Allah sallallahu alaihi tun da yake bai taɓa gwada ma sahabbansa cewa in za ku roƙi Allah da ni za ku roƙa ba wani hadisi ingantacce da ya taɓa zuwa da haka ba wata aya da ta zo ta faɗa haka ayar da suke da shugaba da ita shi ne. cewa Maza Allah yana bayar wannan tabbas manzo Allah sama yana bayar domin Maza Allah sama ya bayar da abubuwa da yawa ya ba da ilimi ya ba da kuɗi <coughs> ya ba da abubuwa da yawa wannan kuma ba muhallin da za a bane walau annahum radu ma atahum Allah wa rasuluhu wa qalu hasbuna Allah سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون wannan aya ai tana da dalilin sauka ai ana ana ana aibata wa munafikai ne dan sai da za su yarda da abin da Allah ya ba su bal annahum rabbu ma atahum Allah wa rasuluhu abin da Allah ya ba su na kaso manzon Allah ya dauka ya raba ya ba su da da adda manzon Allah ya ce gashi sai ce to mun gode idan ma suna ganin an ba wasu ya suna su to su ce sai utina Allah min fadlihi idan an samu ta dukiyar Allah zai ba wa rasulu manzar Allah in ya tashi mu ma a ranar sai a ranar da yawa to inna ila Allah rahibuna mu Allah muke nema a wajen sa to da ya ce saboda ai ayar ai tana akwai magana cikin ayar ko menene aka ce fala tujibka amwaluhum inna ma yuridu Allah li yu'azzibahum biha fil hayati ad-dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum karihun wa hum qawm kafirun ko Allah ya ce kada ka yi wani dukiyar da suke da ita ta burge ka kada wani tarin iyali da suke da shi ya burge wannan dukiyar da Allah ya ba su Allah yana so ya azabtar da su ne azabtar da su ta hanyar suna son dukiyar kuma haka za su mutu su zakka kuma su mutu a kafirai wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum za su zo su dinga cewa ai wallahi mu ma musulmai ne ai ai duk mu ake yin komai mu ma ai sahabban ne Allah ya ma mu minkum har ya suke yi su ba sahabbai bane ba musulmai bane walakinnahum qaumun yafraqun su mutane ne matsorata lau ya ji duna malja'an au magaratin a filin yakin ma da za su samu wata wani waje da za su karkata su gudu ko su samu wani kogo su ɓuya au muttaka'an ko ko za su samu wani waje da za su take da shi lawan lau ilaihi wa hum yajma'un wallahi da ta gudu za ka ga suna gaggawa suna zuwa Allah ce wa minhum man yarzuka fi sadaqa a cikin su ma akwai wanda suke gulmarka akan abin da ka in an kawo sadaka dan ka zaka, ai wai baka ba su da yawa fa in utu min harabu ran da duk ka ba su sai su ai alhamdulillah ka ga suna ta nuna wallan yutu min ha in kuma ba a ba su ba idan hum suna, sai ka ga cikin fushi da tashin hankali da fushi walau annahum radu ma atahum Allah wa rasuluhu kaga wannan ana magana addu'a ne ai ana maganar abinda manzo Allah yake ba an kawo zakkar sai manzo Allah ce kai dauki wannan kai dauki wannan sai suke ganin cewa ba a ba su da yawa ba wa qalu anzur la sayyidina Allah wa sabi wa sabi inna ila ya da haka Allah ake roƙo manzon Allah ne ce ku roƙi Allah in ka ce ai mazan Allah ya kai a roƙe shi sai mu ce inda har ana iya roƙon wani bayan Allah to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai a roƙe shi amma maza Allah sama kamar yadda bai ce ai masa sujada ba bai ce ai masa ruku'u ba ya zo ya ce mana shi bawan Allah ne bautawa Allah ce. to haka kuma ya nuna mana cewa to har a addu'a ma Allah za mu roƙa shi za mu roƙa da kanta, bai ce ku roƙe ni ba dan haka dai halatta mu kuma mu shiga gaban manzon Allah ba ya yi lalata Allah su mu bai da dai Allah ya rasuli inda manzo Allah ya tsaye da mu sai mu tsaya ka san dai ba da za mu Allah a zo a aiko shi da wannan ya yanzu kunya ce a ah, wai saboda kai ya nuna tun da shi ne ba shi sai sai zo ya ta cewa ai maza ai kai ka san ya kamata a'a ba a haka a shari'a mazala ya zo da ya kamata kuma ya yi bayanin ya kamata to a nan sai bukhari allah ya karsa da rahama ya kawo innan hadisai wanda ga sunan hadisai guda biyar ga kuma lokaci ya zo mana أما بالمكان قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد العزيز قال حدثني مالك عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم أحد إذا جاء أحدكم فراشه فليم فليمتضه بصنفة ثوبه فليمتضه فلينفضه بسنفة ثوبه ثلاث مرات وليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين تابعه يحيى وبشر بن المفضل عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد زهير وأبو زمرة وإسماعيل بن زكريا عن عبيد عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه wannan hadisin hadisin Abu Huraira ne Allah ya kare ta a gare shi wanda ya rawaito daga Abu Huraira akwai hanyoyi guda biyu in ma dai ya zanto Sa'id ibn ibn Abi Sa'id al-Maqburi shi ya rawaito daga Abu Huraira wanda da yawa daga cikin turukun wannan tsarikar da Bukhari ya kawo Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi ko kuma ya zanto a ruwayar Ubaidullah an Sa'id ibn Abi Sa'id an Abi Sa'id an Abi sai zama almajiran abu hurairah ko sa'idu ko babansa sai zama sa'idu ya rawaito daga abu hurairah daga manzansa kuma ya rawaito daga babansa daga abi hurairah daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to bukhari ya zaɓi wannan isnadin saboda isnadin malik yana da ƙarfi sosai to amma sai kawo maka shawari mutaba'at ga mutaba'a mutaba'a nan tamma da mutaba'a asira wanda wannan wani fage ne na ilmin hadisi amma isnadin hadisin yadda bukhari ya rawaito shi ya rawaito shi ne ta hanyar ibn abdullahi al-amiri al-waisi al-qurashi al-madani sika ne kamar yadda ibn hajar ya faɗa sannan sai malik ibn anas imam zarar hijira sai kuma sa'id ibn abi sa'id al-maqburi abu sa'ad Allah ya ƙara yadda a gare shi 23 sai abu hurairata Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi to sai mutaba'at da yayi yake cewa taba'ahu Yahya shine Yahya bin Sa'id al-Qattan wa Bishr bin al-Mufaddal dukkan su sun yi wa Imam Malik mutaba'a an Ubaydillah al-Maqburi an Ubaydillah a Ubaydullah shine Ubaydullah الأملي عفوا نسي عن الصبري عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه وزاد زهير sannan sai kuma a ruwayar Zuhair ibn Muawiya Allah ya ji kansa da rahama Zuhair ibn Muawiya al-Ju'fi shi kuma a Zuhair da kuma Abu Zamrata Abu Zamrata shine Anas ibn Iyab al-Laythi su nan dukkan a sun rawaito daga Ubaidullahi daga Sa'id daga babansa Abu Sa'id al-Maqburi daga Abu Hurairah Allah ya kare da a gare shi sannan sai Ibn Ajlan wa rawahu Ibn Ajlan shi kuma Ibn Ajlan Isma'il wannan shi kuma Ibn Ajlan shine Muhammad Ibn Ajlan al-Madani al-Qurashi ya rasu 148 ko 149 shi kuma an Sa'id an abi hurairah radiyallahu anhu to raka hadisin ne tun yana cikin sahih bukhari ba wanda da shi abinda nasin hadisin yake cewa idza jaa ahadukum firashahu idan ɗayan ku ya zo zai yi bacci a wata wata nuska ila firashihi falyanfutku to ya karkada shimfiɗa ba a so kamar shimfiɗa kuma ka dawo ka kwanta a kai saboda wata kila shaidan ya yi bacci a kai wannan sunna ce ka karkaɗe ta so uku wal yaqul sannan sai ka ce bismika rabbi kaga bismika rabbi rabbi yana irin sun sunayen ubangiji Allah da sunanka ubangiji na wa za tu janbi zan sanya a tsakanina wa dika arka'uhu in zan tashi ma kuma da sunanka zan daga a tsakanina in an ta in amsakta nafsi Allah in ka dauki raina daga wannan baccin farfir laha to Allah ka gafarta mu wa in arsaltaha Allah in kuma ka gawo min da rayuwata fa kabha bima tahfazu bihi ibadaka salihin Allah ka kiyaye ni da irin abin da kake kiyaye bayin ka na gani to a wannan babukan gaba ɗaya ji hadisan basmala ya tattaro mana su za mu gan su a kwanciya bacci a wajen yanka da sauransu amma a wajen alwala ne kun ga lam yasku shay'un min dhikril basmala ba a bi tabbata ba a wajen alwala قال البخاري رحمه الله حدثنا مسلم قال حدثنا مسلم قال الامام البخاري حدثنا مسلم قال حدثنا شعبه عن عبد الملك الربيعي عن حذيفة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أحيا وأموت وإذا أصبح قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور يكاون حديث ثاني المسلم ويا مسلم ابن إبراهيم مسلم القرش الأشيب وأنا مسلم ابن إبراهيم الأسدي malamin bukhari al-farahidi al-azdi kai al-farahidi al-asadi al-azdi al-farahidi Allah ya kansa da rama ya rasu shekara ta biyu. shekarun mutuwarsa ba shi da wahalar haddacewa 222 muslim al-azdi al-farahidi an shu'uba shu'ubatu bin al-hajjaj abu bistam al-ataki an abdul malik shi kuma abdul ibn umayr al-qibti al-qurashi al-lakhani <coughs> <coughs> ne fasihun Ali. duk da ƙarshe haddasa ta ɗan rikici kuma yana da yin tadlisi an rubi'i shi kuma rubi'i ibn firash ibn jahash al-abasi al-kufi al-a'war abu maryam al-ghafani wani bawan Allah ne wanda yake ka da tarjamarsa a cikin sayarwa alamin da zara fika ne a cikin rijal yara shekara ta ɗari ko ta ɗari da ɗaya wanda ya ce shi da ga dalilin da zai sa ya dinga dariya a rayuwarsa ba ba ka da tabbas Allah ya yarda da kai kana cikin jararin wuta ga kwanciyar kabarin ta kaza gaba ɗaya sai ne na to amma iko Allah da ya mutu sai kawai Allah maɗaukakin sarki sa tun da ya mutu yake dariya har sai da aka binne shi ana ganin fuskarsa da dariya falam ya zal yadhaku hatta ya tura uwarsa ta yi sa'ar haihuwa akwai ɗan uwansa mas'ud bin shi kuma sai da ya mutu aka je magana zahabi ya ce huwa aku mas'ud allazi takallama ba'da mawtihi aka ji yayi magana aka ji yana cewa adimtu ila rahimin rahman rana na tafi zuwa ga ubangiji mai jin kai mai tausayi fatalaqani bi rauhin wa raihan sai ubangiji ya karbe ni bi rauhin da wani hutu wa raihan da wata iska mai kanshi wa laqituhu rabban ghayra ghadban sai na gamu da shi ubangiji ne baya fushi da ni ina haɗa ku da Allah ku gaggauta haɗa ni ku kai ni kabari na fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yantaziru dafani zuwa da rasulullahi ta jiran abin ne ni ma'ana a can alfin rafiqil a'la ke Kuma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin to ah, imam zahabi ya kawo ta wa amzaha wallahu ala kulli shay'in qadir idan ya tabbata haka sai zo min karamatihi Allah ya karrama shi kuma idan ya zama tawafa al-salafu ala zalik wa illa zai iya zama hatifun min al-jidd izwaye wannan sai dai kuma ina maslahar hatif anan kuma da a ce ana zargin ko aljanu ne ko wani abu ko shaidanu da su zahabi ba za su kyale ba za su yi magana to shi rubi'i bin hirash su ne waliyan Allah da ya kamata a dinga da labarin su ba can fa'in su da ba a tabbata a kan su ba wasu ma maganganun ashba ma ta kun kan wallahu musta'an ar-rubi'i ibn shirash, wasu na cewa ibn shirash amma ibn shirash ne an huzaifa daga huzaifa Allah ya kare ta a gare shi kare nabi sallama idza awa ila firashihi amma zara sakan ce in zai tafiya Allah bismika ahaya da sunanka nake rayuwa wa amutu da sunanka kuma nake mutuwa a wata ruwaya kuma bismika Allahumma amutu wa ahaya wa idza asbaha in ya tashi kuma alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur kaga da za a roki manzo Allah da anan manzo Allah ya koya mana ce ko ku roƙe ku roƙa da ni kaga bismika قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور الربيعي بن حراش عن خرشة بن عن خرشة بن الحر عن أبي ذر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى مضجعه من الليل قال باسمك نموت ونحيا فإذا استيقظ قال Alhamdu alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur kaga irin wannan addu'a kenan sai dai a cikin isnadin sa'ad ibn hab maula al talha ibn abdullah wanda shi yana da kiba amma ana ce masa allakuti al-zakhar kenan ake ce masa shi sa'ad ibn hab amma dai kada Allah kan baya da mu an shayban shi kuma shaiban ibn abdurrahman an-nahli abu muawiyah al-basri al-kufi al-mu'addi malamin makaranta alloli ya rasu 164 an mansur mansur shine ibnu al-mu'tamir as-sulami عليه رحمة الله الكوفي أبو عتاب يعرف الذي ثلاثين ko da uku. عن ربيعي بن حراش عن خرشة خرشة بن الحر الفزاري وعند مرايا لسيدنا عمر نيري شي خرشة بن الحر عن ابي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اخذ مزعه من اللحم لا لا دي دي بوينت هذا درينا قال البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله لو أن أهلكم إذا أراد أن يأتي أهله قال باسمك بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يطرقه شيطان أبدا Zala sun sulama ke cewa da ɗaya daga cikinku idan zai yi mu'amalar aure da iyalinsa zai ce bismillahi tare da duk maganar Allah ake roƙo ko da sunansa Allahumma jannibna shaytan Allah ka nesanta mana shaytan a wannan mu'amala ta wa jannibi shaytana ma razaqtana Allah in ka azurta mana abin da ka azurta mana Allah ka raba shi da shaytan to mazala sai fa innahu in yuqaddar bainahuma walad to in dai aka kaddara za su samu da fi zalika a wannan mu'amala lamya yadurruhu shaytan abada ba wani shaytan da zai zo cuci wannan ma'ana in Allah shaiɗan ba zai sa ya cika ba cikawa da imani ko shaidan ya yi ko ya ja shi sai Allah ya ba shi damar ba. wasu wanda ce ma ai lam ne a shaitan irin buge-bugen aljanun nan ma ba zai ko ya zo ya dinga samun wasu wasi ko mantuwa duka Allah zai iya yi maka sai dai kuma mutum ya taka wata ƙaddarar ta zama wannan isnadi kutaiba shine kutaiba ibn sa'id al-baghlani abu raja shekara 240 sai haddasana jarir jarir ibn abdul hamid al-kufi al-qadi al Allah ya karsa da rahama babban alkali kuma malami sikatun ne amma a ƙarshen rayuwarsa ya ɗan samu canjawa kaɗan sai dai e, idan ya zantar daga littafinsa to ba matsala saboda littafinsa yana da matuƙar aminci kwarai da gaske ya rasu ɗari da saba'in da takwas jarir ibn abdulhamid kenan mansur kuma mun faɗe shi salim ibn abdul ja'ad al-ghatfani shine ce an salim an kurai shine kurai ibn abi muslim al-qurashi al-hashimi abu rashidin sika ne alaihi rahmatullah an abbas Allah ya ƙara da a Musa da Allah ya hadisan nan suna da yawa amma duka hadisan mana ne sai idan aka gama su kuma an ci tazara da yawa قال حدثنا عبد الله بن مسلمة الكعنبي كان قال حدثنا فضيل شين ابن عياض عن منصور شين ابن ابراهيم عن ابراهيم النخعي عن همام an abi ibn hatim an karɓo daga abi ibn hatim Allah ya ƙara da a gare shi hatim ibn abdullahi qa'i wanda shine wanda aka ce ba taɓa samun mutum mai kyautar sa ba a cikin larabawa shi abin da yake so ma ka zo ka kani ma. an ce in ka ɗauke maza Allah kuma dai a tarihi ba san mai kyautar sa hatim Kisa ma har ya zama ma sunanta ya zama alama ce ta kyauta alama ce ta kyauta wanda in aka ga kyauta sai kyauta ma sai a ce jubin hatimi kyauta ce yar gidan hatim shi bai yarda da ka aji wani abu ba dan yana gaya matar samawiya yake ta amawiya innal mala ghadin wa ra'ifun wa yabqa min al mal al ahadith wa dhikr amma ya rayu kafin annabi sallallahu alaihi wasallam bai risti manzo Allah amma dai yayi wa ƴaƴansa wasiya cewa in addini gaskiya zai bi shi amma wata ta taɓa tambayar mu lalata su ya rasu lafi ba zan nan namu kan kyaututtukan nan da ya ta yi da taimakon mutane zai amfane shi a lahira sai mu ta ce baban kifatin da ke bai taɓa cewa rabbir firli kafi a cikin yau mace to ɗansa abi ibn hatim saboda neman addinin gaskiya kafin aiko mu lalata sai zai shiga kiristanci a ƙasar sham saboda bai yadda da bautar gumaka ba har aka aiko mu lalata yana kiristanci sai ya zo saboda sanin girman gidansu da darajarsu in ya zama sauran taguwarsa ɗaya fa in baƙo ya zo bai san baƙon ba kawai zai ce a soke masa ita wani baƙo ya zo ya ce masa man an ya ce anan lazi a tuka amsi fa a faita ni ne jiya na zo ka ba sai ce kai amma ban taɓa ganin ɗan kirki irin ka ba wato za ka faɗi kanka ma sai ka haɗa da mu don mu gane ya ce ku je ku soke masa wannan taguwar da ta yi saura aka ce ita ce za a tatsi ya ce ku soke Allah zai kawo ta hatim al-ba'i ke to shi ali ibn hatim ai ya zo zai mukabala da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wane mutum da cross din sa dati ce ai al-ai a qur'ani an ce ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillahi wal masiha ibn maryam yace ai mu ba mu malaman mu a matsayin iyayen gidi sai manzo Allah ce ya abi ba sa halatta muku abin da Allah ya haramta ku halatta yace suna yi ba sa haramta muku abin da Allah ya halatta ku haramta suka ce suna ce fa sun ka ibadatu ya ai bauta kenan sai ce addini musulunta ya bugi kirjin sa Allah ya cire wannan kuras din ya danda ashe ya zari kawai ce ashhadu Allah la ilaha illallah shi adiyu ibn hatim Allah ya kare shi a gare shi shine adiyu ibn hatim ibn abdullah ibn sa'ad ibn al-hashraj ibn Mur'ul Qais Abba'i Abu Wahab sahib Rasulullah sama ya rasu shekara ta 68 hakim Abba'i ai Abu Ali ibn Hatim alkunyarsa Abu yake cewa sa'altun nabi sama na ta tambaye mazala sai salama kultu na ce ursulu kilabi mu'allamata ya rasula in na fita farauta akwai karnuka na da na koya musu yadda suke kashe min farauta to na iya aikin su kawai su kashe farautar kuma in zai koda ta mutum ya amfani da sanar da Allah sosai alaihi ya ce idza arsalta kilabaka almuallamata idan za Idan za ka tura karnukanka da ka koyar da su wa zakarta Allah amma da za su tafi sai ka ce bismillah fa amsakna sai suka kama maka nama fa kul kawai ka ci Wai idza ramaita al-mi'rab wa idan kuma ka jefa musu kauma ko kuma kere sai ka zo kana zuwa didi wajen sai ka wurga masa kere ko kauma sai ka buge abin faka zaka sai wannan kaumar ta ki inda jijiyar take tarama jijiyar da wajen ba kun shi ma za ka iya ci ko ka jefa kibiya ko ka jefa kauma ko kere duk abubuwan da ake fita da na farauta ko kaga shi ma dai in za ka in ka ambaci sunan Allah ma'ana Allah yana da sunaye kenan kaga ma raddi ne akan falasifa da kuma jahiliya wanda su suna ganin ba zai yiwu a ce Allah yana da sunaye ta'addudul asma'i wai tana nuna ta'addudul zat kenan mu kuma muna ganin a'a ta'addudul asma yana nufin sharaful zat din kenan amma dukkan su suna nuni zuwa ga zatin ubangiji subhanahu wa عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى هذا الجمال يشوي ولدعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى قال رحمه الله قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو خالد بن أحمد قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبي ان عائشة قالت قالوا يا رسول الله إن هنا أقواما حديثا أحدهم بشرك يأتوننا برحمن لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا قال اذكروا أنتم اسم الله وكلوا تابعه محمد بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن محمد وأسامة بن عاصم إمام البخاري في كاونا حديثي تهنير مال موسى يوسف ابن موسى القرطان كنا صدوق ne ya rasu 253 shi kuma kala haddasana abu khalid al-ahmar sulaiman ibn hayyan al-azdi saduqun ne shi ma shi sa ga hadisin bukhari ya kawo sa mutaba'a dan ya karbe shi ya shi kuma ya ji daga hisham ibn urwa ibn zubair yuhaddisu an aziz urwa kenan cewa aisha Allah ya kare da a gaskiya ya rasulullah ko sahabbai suka ce ya na Aisha take cewa wata sun zo sahabbai sun zo da Annabi sallallahu ya Rasulullah inna inna huna aqwaman hadithan ahaduhum bi shirki akwai wasu mutane anan a ah, ba su da barin shirka ba su daɗe da musulunta ba ya tuna na ko ya tuna bil kumani ko suna cikin shirka mu sai su kawo mana nama la nadiri Allah ya alaiha amna mu dai kawai tura kawo mana nama su mu ci kamar guzawa ne to mun sani ba da za a yanka naman nan ana yin bismillah ko ba sai maza Allah ce in sun kawo muku ku ku yi bismillah ku ci nama ga shi kenan in dai ba ka san ana yanka wa minki ne, ko ana ambatan sunan wani Allah to idan aka kawo maka ba tare da wannan shubhar ba to in ma kana tunanin wata kila wanda yanka din bai san ana ambatar sunan Allah ba kai sai ka ambaci sunan Allah sai ka ci kaga wannan addini yana da shi yasa ake cewa wannan hadisin tabahu Muhammad ibn Abdurrahman shine al-Qafawi kenan shi ma saduqun ne yayi mutaba'a wa wa Abdul Aziz ibn Muhammad ad-Darawardi shi kuma saduqun ne amma idan haddasa min kutu kutubi ghairihi yukhti Abdul Aziz Tarawardi ya rasu 86 wa Usamatu ibn Hafs al-Madani shi ma saduqun ne da ka dai hadisin aka hada shi zai zama hasan liza lizaka zai zama sahihu li ghairihi amma tun da kaga magana ce ta hadisin zikiri da azkar imam bukhari ya kawo shi isa tsaurinsa a kitabun a kitabun a hadisan adiya kai tsaurinsa a ragowar hadisan ba kamar yadda nake tura misalin su قال حدثنا حفص قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتاده حفص بن عمر بن الحارث الحوضي الازدي النمري الله يجزاه خيرا ما يعرف الجنين 25 ثقة النصف قال حدثنا هشام هشام من هذا هشام الدستوائي هشام ابن ابي إيه، هشام الدستوائي ربما هشام ابن ابي حسان تو اندي كذا انت هشام عن قتادة انت البخاري تو هشام الدستوائي انك وكذا انت هشام عن ابن سيرين تو هشام ابن ابي حسان عارف يوانا مقوم لذات في مكة أمفاني في ذاك ذلك فوزانة هشام عن قتادة هشام ابن الدستوائي شكما هشام الدستوائي في قهدي sai dai an tuhume shi da yana da ra'ayi na ƙadariya haka kaniyar adar rumiya bil adar shi hisham al-basri amma an ce gaskiya a iya zargin da ake masa ma yana da ita to iya aqida sa ce bai taba kiran kowa zuwa gare ta shi sa imam bukhari da muslim suka yi riwaya a wajensa ya rasu shekara ta ɗari da hamsin da hudu hisham al-basri an katada shi ko katada ibn bi'amata ibn katada as-sadusi البصري أبو الخطاب الله يجبان سلرهما ثقة النسب تابعين سنهني قال أي عن أنس دقى أنس قال الضحى النبي صلى الله عليه بكفشيني وقال ثم وترانا يا إلا اللي يدرابنا أبو جاجي يسمي دزي ينكاتي بسم الله kaga ana ana ambatan sunan Allah kenan wai kaddar sai kuma kabbara Allahu akbar ya ka idan ka yanka ko zaka yanka kaza ko zaka yanka abin yanka sai ka ce bismillah Allahu akbar sai ka yanka shi wa idza kartu isma Allah wa in kabbarta fa biha wa insha Allah sai hadisi na kusa da karshe qala hadathana hafiz ibn umar qala hadathana shu'ba an al-aswad ibn qais an jundub أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر صلى ثم خطبه يبيوتا حسو ابن عمر الحوضي مني بيان تشوها مني بيان الأسود ابن قيس العبدي تقاني سي جندب ابن عبد الله المجلي الله يقارن دا أغريش أبو عبد الله sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu kasu 60 ko 64 yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a babbar sallah na je na ga manzo Allah ya ranar babbar sallah sallah sai da ya fara yin sallar idi kuna raka'a biyu summa khataba sai zo ya huduba summa zabaha da ya gama huduba sai ya yanka abin yankansa qabla an yusalliya fa summa zabaha fa qala salla summa khataba yayi salla sannan ya huduba fa qala sai man zabaha qabla an yusalliya wanda duk kafin ya zo idin nan ya yi yankansa to yankansa da ya fali ya ba makana a kuraje ne wata dabbar ya yanka layya sai an sauko daga idi ake yin ta wa man lam yazbah wanda kuma layyarsa tana gida bai je yayi ba fali ba, bismillah to in zai layya in zai yanka ya amma sunan Allah kaga magana da shi ma tauhidi ne lalle Allah yana da sunaye قال حدثنا أبو نعيم شنو فضل ابن دكين abu nu'aym al-kufi al-qurashi at-taymi maulahu maulan su talha bin ne ko iyalan talha bin an san shi dai sananne ne insha Allah barasa qala haddathana warqa'u warqa ibn umar al-yashkuri saduqun ne amma akwai rauni a cikin hadisinsa idan ya yi ruwaya daga masu. ابن المؤتمر عن عبد الله بن دينار القرشي العدوي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم إذا ذاكوا يرنسوا فكوا رنسوا لإياهم ومن كان حالفا فليحلف بالله ودى تزير رنسوا في إيران إذا halatta ga mutum ya rantse da wani إذا duk in to sai dai kai rantsuwa da sunan Allah subhanahu wata'ala sun yi sabani akan zaka iya rantsuwa da alqur'ani a rawato da Imam Ahmad Allah ya kare a abin shi ke tawar da iya rantsa da Qur'ani to kowace aya sai yayi mata kafara to magana ce inganci dai a shi alqur'ani sifa ce ta ubangiji subhanahu wata'ala minhu bada wa ilayhi ya'ud sannan falasifa wasu suna kore mutum rantsuwa da qur'ani ne dan ta tabbatar da cewa shi qur'ani makhluk ne kamar mu'tazila kenan amma qur'ani zai makhluk zancen Allah ne subhanahu wata'ala in muka ɗauke shi a matsayin sifa wasu suna ganin cewa to sifar Allah kuwa za a iya yin rantsuwa da ita ah, Dan haka wanda duk zai rantsuwa sai ya rantse da ubangiji subhanahu wata'ala ah, kada ya rantse da Allah subhanahu kada ya rantse da wani Allah subhanahu wata'ala da wannan sai zama kawo ƙarshen wannan babi namu na goma sha uku wanda yake da hadisai masu tarin yawa wanda hadisansu sun kai kusan hadisai tara kenan ko ah, goma sha ɗaya ma kenan yanzu za mu tsaya a kan hadisi na dubu bakwai da ɗari hudu da arba'in da dubu bakwai da ɗari hudu da ɗaya wanda kaga muna da ragowar hadisai nawa kenan hadisanmu dubu dubu bakwai da ɗari biyar da sittin da uku 7563 shine adadin hadisanmu amma yanzu Allah ya kawo zuwa na 7401 kaga saura nawa kenan 163 takariban ko 162 abin da ya rage nan abin da muka faɗa ne dai Allah ya ba mu adalta wanda muka yi kuskure kuma Allah ubangiji ya ce mana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته